Voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkanku da wuni barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a kan mita 22 da mita 25 a Nijar kuma a gidajen rediyo amfani da fara'a da sarauniya da dalol da noma da niyya a birnin Kwani sannan a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a barkamu da wannan lokaci Aliyu Mustapha na Sokoto ne tare da Ibrahim ka almasi Garba a nan Washington DC muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke. To Malam Ibrahim sai a ba mu dandanon kanin labarai ko? To a yau Lahadi ayarin masu binciken ayyukan ceto na kokarin isa can lungunan da ke lardin Sichuan na kasar China inda wata babbar girgizar kasa ta hallaka mutane sama da 200 ta kuma raunata ɗaya. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ba da sanarwar cewa amurka za ta rubanya yawan tallafin da take wa 'yan tawayen kasar syria sannan sakataren tsaron amurka chuck hagel ya ce wani babban cinikin makamai da aka cimma tsakanin amurka da isra'ila da aikawa da sako dalla-dalla ga kasar iran to gaishe ka bala ibrahim to da zaran kun gama jin labaran baki ɗayansu za mu dubi ƙarin hanyoyin neman wasu sashen arewacin najeriya zaman lafiya da kuma auna rawar gomononin juyin a wannan aiki waɗannan gwamnonin arewa suna da kuɗaɗe da suke isassun kuɗaɗen da su da kansu ko babu gwamnatin tarayya za su rayar da masana'antu ka duba abin da gwamnonin ƙasashen yaraba suke yi sannan ko ka san cewa a najeriya akwai shirin kiwon lafiya na kare iyali alal misali na sani akwai gwamnatin bayelsa hmm. da ta ɗauki wannan tsari akwai gwamnatin bauchi a arewacin najeriya da ta ɗauki wannan tsari akwai gwamnatin plateau ma da ta ɗauki wannan tsari to za mu ji bayanin wannan tsarin sannan tun da yau lahadi ce akwai shirin bishara amma duka sai bayan labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A yau Lahadi, ayarin masu bincike da ayyukan ceto na ƙoƙarin isa can lungunan da ke lardin Sichuan na ƙasar China, inda wata babbar girgizar ƙasa ta hallaka mutane sama da 200 ta kuma raunata dubu goma sha ɗaya. bayan aukuwar girgizar ƙasar da safiyar jiya asabar kafafen yada labaran gwamnati sun ce ba a iya zuwa wuraren ba ta wato hanyar mota gashi kuma layukan tarho na wurin sun katse kamfanin dillancin labarai na shinhua ya ce girgizar ƙasar ta kuma karkada wato gine-gine a shangu headquarter lardin mai tazarar kilomita 115 daga bangaren gabas jerin hucin girgizar ƙasa sun sake addabar yankin kafar yada labaran gwamnati ta shinhua ta ce shugaba zinfin ya ba da umarnin ɗaukar dukkanin matakan da suka waje ba don ceto waɗanda abin ya rutsa da su da kuma rage mace-macen da suka biyo bayan girgizar ƙasar firaministan china li kikwan ya tafi wurin ta jirgin sama don ya sa ido kan ayyukan jinƙan hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.6 a ma'aunin girgizar ƙasa ta auku ne da zurfin kilomita 13 daga doron ƙasa. Hotunan da aka ɗauko daga jirgin sama waɗanda sojojin China suka samar aka kuma nuna a gidajen talabijin ɗin gwamnati sun nuna ɗaiɗaikun gidaje a rushe kuma wasu gine-ginen ƙaramar hukumar da wasu ƙauyukan sun ma zama filayen ɓaraguzai kawai. a halin da ake ciki kuma ƙasar china na zargin amurka da aikata leƙen asiri kan amurkawa da nuna bambanci ga mata da tsirarun jinsuna da kuma kasa shawo kan manyan laifukan da ake aikatawa da bindigogi a cikin ƙasar an yi waɗannan zarge-zargen ne yau lahadi a martanin da china kan mayar shekara-shekara ga zargin take haƙƙin ɗan adam da amurka ke wa china kafar yada labaran gwamnati ta china xinhua ta bayar da wani rahoto mai tsawo yau lahadi daga majalisar kasar wadda ita ce majalisar ministocin kasar ta china inda da ta ce irin kudaden da akan baiwa kwamitocin yakin neman zaben 'yan siyasa a matsayin gudummawa sun gurgunta demokaradiyya a amurka kuma ana samun karuwar nuna bambancin addini rahoton na china ya nuna zargin cewa yaƙe-yaƙen da amurka ke yi a iraki da afghanistan wani nau'i ne na take haƙƙin ɗan adam rahoton ramuwar gayya ce ga rahoton shekara-shekara da ma'aikatar harkokin wajen amurka kan fitar game da 'yancin dan adam a faɗin duniya rahoton da amurka ta bayan ranar jama'a ya nuna cewa batun gallazawa dan adam a china ya zama al'ada saboda gwamnati na tozarta 'yan rajin siyasa akai-akai batun 'yancin dan adam dai kan haifar da takaddama tsakanin ƙasashen biyu tun shekara da shekaru To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ba da sanarwar cewa Amurka za ta rubanya yawan tallafin da take baiwa 'yan tawayen ƙasar Siriya za ta samar masu da wani ƙarin dala miliyan 123. Kerry ya ba da wannan sanarwar ce yau Lahadi a birnin Istanbul a wani taron ministocin harkokin wajen ƙasashe goma da suka yi alkawarin tallafawa 'yan tawayen siriya masu gabzawa da sojojin gwamnati a yakin basassar da aka yi shekara biyu ana ta yi sabon tallafin zai taimaka ta wani fannin wajen samar da ƙarin abubuwan bukata da ba na soji ba ga bangaren mayaƙa na gamayya na dakarun juyin juyi halin ƙasar ya wato yayin da amurka ba ta fayyace abin da za a yi da ƙarin kuɗin tallafin ba jami'an fadar shugaban amurka ta white house sun ce shugaba obama ya ba da umarnin a yi amfani da kuɗin wajen siyo nau'ukan garkuwa da kuma tabarau na gani da daddare kuma da ibrahim ka garba kuka je da labaran duniya daga sashen wasu murya amurka a washington To akwai kalubala da yawa da ake fuskanta idan ana kokarin neman hanyoyin samun kwantar da tashin hankalin da ya dade yana galaba arewacin Najeriya daya daga cikin matsalolin da aka fuskanta ita ce sanar da hukuma idan an ga wani abu da ya kamata a sanar da ita akan shi. To amma Dr. Usman Bugaje shehin malami kuma ɗan siyasa da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa ya gawa Ibrahim ka Ka'almashi Garba cewa akwai dalilin taka tsantsan da kaga mutane suna yi wajen tuntuɓar jami'an tsaro fa. wato wato ya kamata su jami'an tsaro su fahimci cewa fa ba fa mutumin da Allah annabi zai zo ya same su ya gaya musu ko ya ga wani abu domin duk wanda suka yi kokarin yin haka sun sha wuya waye zai ga jami'an tsaro ko da ana wani abu ya je yau a Najeriya musu magana eh haka ya kamata a sauran kasashe da jami'ai suke aikin su na tsaro haka ake yi da ka ga wani abu da baka gane ba yanzu ka yi waya ka ce kai ni ga inda nake kaza kaza ga abin da na gani gashi gashi dangana yauwa kama anan mm, kasar mm. kamar ingila kai har gana mm. nan wurin kusa da mu har afirka ta kudu har nan masar har ina ne duk kasashe mafi yawan kasashe na duniya za ka ga da kaga wani abu za ka kira amma jami'an tsaro na najeriya ko soja ko dan sanda ko dan sandan ciki sss gudun sa kake kamar me saboda mutane ne waɗanda ba amince da su ba kuma ba rashin amince wannan ita gwamnati ne na kasa gane wato wato kamar wani irin wata ya gwamnati muke da ita ta kasa fahimta cewa fa ba a yadda da ita ba mm. ta yadda ba a yadda da ita ba to sai ta fara ɗaukan matakan da za ta sa har a yadda da ita amma wai sai ta rika magana ai ba a zo aka gaya mini ba to waye zai gaya maka wanda bai tunda ba a yi da kai ba to doctor uh, ka fara maganar um, yadda aka shiga kuncin rayuwa saboda wannan tashin hankalin mai kama da wannan kuma shine a uh, taɓarɓarewar tattalin arziki da masana'antun da arewa ke ta fuskanta shin ko za ka wa mai saurare uh, bayanin irin wato haɗarin da ke eh, arewa za ta fuskanta cikin shekaru masu zuwa dangane da abin da ya shafi taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma rashin masana'antu ganin cewa mutane da yawa musamman ma arewa ma attajirai suna jin tsoron a saka jari a arewa don kar su yi asara da sauran saboda eh, halin da ake ciki wani tasiri wannan al'amarin zai yi ga tattalin arziki da zamantakewar arewa ai ba wai zai yi ba ibrahim ya riga ma ya yi kuma wannan laifi ba wai kawai na gwamnatin tarayya ba ne ba da ta kasa samo lantarki domin lantarkin nan shi ne babban jigo na masana'antu musamman batun kwanciyar hankali rashin kwanciyar hankali a'a ai shi ne muke magana cewa mm. idan da da kwai masana'antu mm. suna tafiya mm. mutane za su samu aikin yi wannan baragadar da ake za ga an daina amma wai ina son in ce maka rashin yin hakan da kwai laifin ita gwamnatin tarayya saboda kasa samar da lantarki mm. kuma ta kashe kudin jama'a in katuna lokacin obasanjo mm. dala amurka biliyan ba miliyan ba biliyan mm. goma sha shidda a lokacin da muke majalisa aka kashe yanzu ya fi haka kuma babu ƙari koda na wat ɗaya na lantarki saboda haka da kwai laifinta kuma ya kamata ka san eh, majalisa ta yi wannan bincike ta fitar da abubuwa amma kamar komi na najeriya 'yan siyasa sai suka haɗu suka ce to a rufa mu juna asiri don kowa ya yi nashi laifin saboda haka aka yi shiru aka yi rufa-rufa har yanzu ba a san ina ake ba magana da wannan allah ya kawo mana wanda zai binciken wannan ya kama na kamawa a yi masa hukunci kamar yadda dokokin najeriya suka ce sa'in da kwai laifi na gwamnonin arewa waɗannan gwamnonin arewa suna da kuɗaɗe da suke isassun kuɗaɗen da su da kansu ko babu gwamnatin tarayya za su raye da masana'antu mm. ka duba abin da gwamnonin ƙasashen yaraba suke yi sun haɗa kansu suna ƙoƙarin fitar da kuma abubuwansu suna tafiya waɗannan namu daga sharholiya sai sata sai bankaura mm. sai sai sai sai sai bukukuwa iri iri mara mm. ma'ana sai su gudu su tafi nan su gudu su tafi can ka rasa me suke yi da kuɗin da suke tarawa ka rasa wani irin hankali ne wato wato sai ka rasa abin da ba ba hankali ba mm. ma'ana mm. ga kuɗaɗe fa na jama'a wanda za a yi masa aiki mm. kun sace kun tattara kun rike kun yin aikin nan da ya kamata to ku na ɗaya da ku ba za ku zauna lafiya ba na biyu in kuka ma gama kuka sauka wanda yake yau da gobe tilas ku gama ku sauka to ai wannan abin da kuka zai ci gaba da bibiyar ku ba kyale ku zai ba saraka ni ban san hikima da ke ciki amma babban laifi fiye ma da gwamnati tarayya na gwamnonin arewa ne na rashin samun matasa aiki ku za ku ba ku kun zama inuwa da jalla to kun saurari Dr. Usman Bugaje na tattauna da Ibrahim Almasi Garba. To Najeriya fa ta soma bin sauran kasashen da suka ci gaba a duniya nan wajen samarwa jama'a wata hanya ta kula da lafiyar su a cikin sauki. Sanata Isa Zarewa shugaban kamfanin inshorar lafiyar nan na United Healthcare ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa kuma ya mana bayanin ita inshorar din. ana yi har gobe kuma ma'aikatan najeriya na tabbatar da kan cewa duk wanda ka tambaya ya ga amfanin wannan tsari da ake domin eh, fi sabilillahi zance yana ɗaya daga cikin tsari na gwamnati da ya taɓa aiki a najeriya mm-hmm. an yi housing scheme ya filin an yi scheme scheme da yawa ya filin amma wannan harka ta inshora lafiya tana aiki ma'aikatan gwamnati na jin daɗi eh, sannan daga baya bayan an gama da ma'aikatan gwamnati misali sai ta isa eh, yanzu mutumin da yake da inshorar lafiya misali ya samu matarsa za ta haihu ko kuma ɗansa baya lafiya ah, shi zai zaɓi asibitin da zai je da likitan da zai gani ko ya tsarin yake kai ne da farko tukuna ka fara zaɓen asibitin da kake so to ah, abin da na ga mafi yawancin mutane suna yi sukan zaɓi asibitin da take kusa da gidansu domin iyalan su kan cewa su rinka zuwa wannan asibiti. in kuka je asibitin magungunan da za a ba ku za ku siya ne ko yana cikin kuɗin inshora ba za ka siya ba yana cikin kuɗin inshora ba za ka ba da kotaro ba abin da ake bukata identity card ɗinka kati za ka je nuna wa likita wanda ya cewa ka zaɓi wannan asibiti shi wannan likita hmm. zai yi maka magani daidai gwargwado in har ya kasa za ka iya zuwa wata asibitin eh, wacce tafi wannan karfi wacce tafi wannan ƙwararru duk a ƙarƙashin wannan tsari ba za ka ba da kokobo ba idan ka ji wancan asibitin a cikin wannan tsari har za a iya iya kwantar da kai kwana 21 hmm. kwana 21 din nan ba za ka ba da kotaro ba haka za a zo a a maka magani ka amma wannan eh, sata isa mutane da ba su aiki da gwamnati su kan jirgi ya tafi ya bar su aiki jirgi bai tafiya ba su oh, ba. Talaka bai da tsari bai da bai da uh, kuɗin biyan inshora. Ina akwai tsarurruka da ita gwamnati ta yi. Ka san an ce in dambu yawa baya jin mai. Idan ka duba Najeriya mu da muke da wato al'umma sama da miliyan ɗari da hamsin. Mm. Idan aka ce gwamnatin Najeriya ta zo ta yi wannan tsari ba za ta iya yi ba gaba ɗaya. Dole sai an fara daga nan a yi wannan daga wannan a yi wannan. Mm. Yanzu alal misali ina tabbatar maka da kan cewa gwamnatocin jihohi a najeriya sun fara ɗaukar wannan sun fara kwaikwayar ita gwamnatin tarayya alal misali na sani akwai gwamnatin bayelsa da ta ɗauki wannan tsari akwai gwamnatin bauchi a arewacin najeriya da ta ɗauki wannan tsari akwai gwamnatin plateau ma da ta ɗauki wannan tsari duk da wannan wato abubuwan da muke fama da shi na cikin ƙasa sun ɗauki wannan tsari kuma tsarin yana tafiya daidai yadda ya kamata bayan wannan ita gwamnatin tarayya ta zo ta ce waɗanda ba su da galihu kamar alal misali yara da suke ƙasa da shekara biyar kan cewa su kansu ana ba su wannan tsari za su iya zuwa asibiti kyauta haka ma tsofaffi da suke kan cewa ba su da mai taimaka musu za su iya zuwa asibitin nan kyauta yanzu me kankancin kuɗin inshorar lafiya a Najeriya ne ga wanda kankanci in kaman za ka je mai wata wata ne ko a'a abin da ake biya kan cewa mafi karanci yanzu dubu goma sha biyar idan ka ɗauki dubu goma sha biyar a shekara a shekara ɗaya oh. a shekara in ka ɗauki dubu goma sha biyar za a saka wannan dubu goma sha biyar a cikin asusun da yake permanent secretary na gwamnatin tarayya da ni da nake aiki privately da wanda yake first bank wanda da aka ɗauka aka harhaɗa sai a zuba a cikin asusun nan wannan shi asusu kamar tallafi ne mai ƙarfi ya tallafawa mara ƙarfi hmm. kaga kenan masinja ko kuma wanda baya ɗauka ko kobo in ya samu wannan dubu goma sha biyar ya saka a cikin wannan zai ta zuwa asibiti har ƙarshen shekara ba abin da zai same shi ma akwai akwai eh, kuɗi mafi yawa kuma sha biyar shine mafi kankanci shine mafi ah, kankanci na gwamnati gaba daya babu sama da wannan amma mu tun da kamfanin mu yana yi wa gwamnati yana wa kuma waɗanda yake ba ma'aikatan gwamnati ba kamar ma'aikatan bankuna da sauransu hmm. akwai tsari kamar yadda yake a nan America da muke kira plan plan hmm. muna da tsari kamar mu yanzu a kamfanin mu muna da plan wajen guda biyar akwai na dubu talatin da biyar hmm. akwai na dubu hamsin da biyar akwai na dubu sittin a shekara akwai idan babban aiki za a yi mutane kamar mutum fiɗa ah, ko batun. batun wani operation ko batun wani abu da wanda ya je ji ya fada keke ya dan ji kwazo ne <laughs> wanda za a shafa mai aidin <laughs> duk ɗaya ne a ƙarshe wannan tsarin duk ɗaya ne ba bambanci ɗaya ne babu bambanci amma sai ta isa kana ji mutane ko sun san da magana irin wannan tsarin ko da yawa kowa ya san shi a Najeriya ko kuma dai ba a fayyace shi ko aka warwatsa shi yadda kamata mutane suka shina ba gaskiya wato dan ina ji mutane da yawa mutane da yawa gaskiya ka mutane da yawa ba su sani ba saboda kan cewa tsarin bai sami wato tallatawa kamar yadda ya kamata yi ba mutane kaɗan ne waɗanda suke zaune a cikin birane suka sani su ma mutanen ba da yawa ba yanzu wannan tsarin ana iya ana biya mutum ya biya kan sani ko kana iya biya wa iyali a misali kana iya biya wa iyali kamar yanzu in kai kan cewa ba za ka jira ba za ka iya ɗaukar wa iyalanka dubu goma sha biyar biyar har ƙarshen shekara ba ka da tunanin ko ka sai panadol ko ka sai wani magani kati kawai za a baka ka tafi asibiti ka je kan cewa duk iyalanka za su abin da nufi dubu sha biyar ɗin na mutum ɗaya ne ko kana isa a akwai wani ƙaidajin dubu goma sha biyar na mutum ɗaya ne na mutum ɗaya ne kowa dubu sha biyar kowa dubu sha biyar biyar amma in a tsarin gwamnati kake hmm. kai ma'aikacin gwamnati ne abinda ake ana ɗaukar kashi biyar daga cikin ɗari na albashinka hmm. gwamnati tana ɗauka tana ba da kashi goma sha biyar ita kuma eh, shi wannan tsari da kai da matarka da yaranka guda hudu da za su je a cikin wannan tsari ba tare da an sake zaka ko kobo ba. Idan ba madalla saka isa zarewa yake mana bayanin wannan sabon tsarin inshora na lafiya a najeriya kuna jin shirin sashen hausa murya amurka ne a washington da muke karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na safe ga grace da bushara. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku shirin bishara. Idan kuna biye da mu shirin ya karbi bakuncin Reverend istifanus Manu na tambari Baptist a Lusa karamar hukumar ta fawa balewa jihar Bauchi. Wani mai bishara da ke amfani da baiwar da Allah ya masa wajen taimakon waɗanda ke fama da ciwon da jibinci kashi. Reverend istifanus ya koro bayani kenan kan dabarar ɗora ƙashin gadon baya lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau. Shi kashin da karkari in ya sami launi za ka ga kamar ya samu a cikin alkalkarin ne amma daga garin bayan inda hmm. mahaɗan kasuwan suke to za su lume a ciki to in sun lume a ciki to kaga za a ce kashi ya karye a alkalkari to amma daga tsakiyar baya ne yakan faru haka yadda na lukan tunawa domin na taɓa jinya irin waɗannan sun kai biyar ko goma ma amma na yi sa'a ubangiji bai sa masu shigin sun rasa rayukan sanadiyar wannan ba sai dai mu dafa ganyen da ya kwatanta mana kamar eh, jini in ya tsaya a ciki zai kashe mutum to za mu bayar to zai ya fitsari ko a bayan gidansa shi kenan in jinin mummunan jinin nan da ya sauka a wurin ya narke to sai ga mutum ya warke abin shi. To akwai waɗansu mutane sukan bayyana cewa an fi samun sauƙi nan da nan ko kuma dai a ɗaura karaya a wuraren ku kamar masu yin na gargajiya fiye da asibiti menene yake kawo haka? Eto, eh, wato shi gaban jiki kansa ba a ce a sangalin hannu haka in ba a gaban hannun ba ne kaga in ya karye in dai mutum ya sa a jihar shi ya hadu daidai ba a wuce wata ɗaya zuwa biyu ya warke ko a kafa ne ko a cinya amma cinya kam sai ya yi kwana ta shafi cif kafin a tabbatar cewa kashin sun haɗu daidai to amma mutum bai mishi garaje ba domin ya kan fito kamar dankon da ke fita jikin itace to sa'annan idan ana dan fansa shi to zai koma yana shiga ciki to amma ba mu da wata magani sosai wanda mu dogara kai cewa wannan ita ce maganin kariya idan ta kariya ta jiki ne in banda man kaza mu ba mu da wata magani sosai magani na falsa dai shine kawai domin a ɗan ɗuma ruwa a dafa shi kawai to ganyen in an bar shi ya sanyi za ki gan shi yana da mai kamar man shanu to sai a tace shi sai ana shafawa a wannan gurin to nan da nan Allah ba sa sai ya kamu sai sai eh, kariyar din ya warke sai mutum ya sami lafiyarsa yawa to kamar ɗori na baya-bayan nan da yi da aka je ka bayyana ciwon sabili da karayar ta daɗe nama ya yi girma kitse ya rufe a ce za a ɗauki ɗan lokaci ana ɗan shafa magani tukuna ya ne ake yi a samu ya narke daga cikin ƙashi dai a dabara ku ta gargajiya. to kin gani na baban nan kin gani na baba ba karyawa ne fa gullewa ne wato inda mahalan kashi ya eh, hadu a nan to kin san yana da gululu ko yayin da ko kun saba ganin hotunan da ake ɗauka eh, eh. ko yan zanawa ke yi cikin kashin jikin mutum da za a kan ɗauki hotunan su ko a manna a sosai to za ki ga idan cinya na ya zo yana da wani gululu wanda yake shiga a tsakanin kashin baya da na wannan hannu da na wannan hannu to idan ya in ya fita ne to rami din nan idan akwai in ya fita haka me ko zai shiga ciki to in ya dale to sai dai ma zo ana ta gurzawa ne ana ta gurza shi ana ta gurza shi an yi sa'a ya ture shi waje guda in ya shiga cikin rami din to kwana kaɗan ne kawai zai warke amma sa ne yake da wuya domin dole a daura mutum kafa da kafa sai a ɗaura masa jiki eh, kwankwasar ɗinsa sannan in Allah ba shi sa nan da nan in ya samu mutum mai garaje zai dauki lokaci zai samu mutum mai garaje ba Allah ba da sa'a sai da nan da nan ba zai sake ciwo ba to warkewa ke sai dai kamar eh, yadda in mutum ya riga ya tufa to ba zai iya yin tafiya kamar yadda da yake yi sosai ba amma ba zai ji ciwo ba yawa tafiya shi ba damuwa kuma warkewa ta kenan yawa to kamar a asibiti idan aka yi dori waɗansu suka samu karaya kamar wanda suka daɗe ko kuma karayan nan ta sa tafiyar su kila ta sake kamar eh, eh, shi tsoho wanda kuka yi na baban nan to shi eh. sukan je su a ɗauki lokaci ana koya mutum waɗansu dabarun motsa jiki don ko a samu a miƙe ko kuma kafa dai ta samu ta yi ƙarfi Ko kuna da wata irin dabara haka ki dole eh, ne shi dabara da muke da shi lokacin da an samu rauni irin wannan to itatuwan nan da akan sa ma guragu guda biyu daya hannu na da su take gyarawa to za a ba mutum mai rauni irin wannan ko a kafa ko a cinya to ko ya samu gullewa ne to in ya samu warkewa to da shi za a ba shi idan dinga dan tafiya da shi domin kada ya saki nauyin jiki ya zuwa wannan wurin da wuri to in ya dare yana yi haka wata zai ji jikin kawai ya ya zama ba nauyi to in ya ci gaba da tafiya ba abin da zai faru abin da ake yi a sha ni jinya na da a gargajiyance da na gane da shi ai kuwa lalle ka cika cikakken likitan kashi rabaran Allah kuma ba da lafiya ya kara basira a dukkan waɗannan hanyoyin bishara. Yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu dasa aya nan sai mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji waɗansu cututtuka da rabiran Istifanu suke ba da magani. Kafin nan a madadin bakon namu rabiran Istifanu Banu, faston ikilisiyar Tambari Baptist Alusa, ƙaramar hukumar ta fawa ɓalewa, da kuma Josel Maurisan da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari ƙauna Allah Uba, da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom to shake grace to yanzu sai ku. salamu alaikum mai magana yusuf mai gyaran waya raga gamawa wakilin najeriya haba ya jama masu kai hari a sarakunan na gargajiya yan allah din annabi sarakunan gargajiya suka tare mu kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu da wannan sarakuna ba mu san su a komai ba sai illa shugabanni na kirki don su kaɗai suka rage mana shugabanni na kirki wanda kansu a haɗe ki ba kamar yadda wayansu shugabanni suke ba na 'yan siyasa wanda ra'ayin su ya rabu kashi dubu ko kuma musamman ma malamai na addini wanda su ma hankalinsu a rabe saboda haka mu fa a gaskiya muna ba da shawara ga masu kai hari a wayannan sarakuna su sani cewa su wannan sarakuna ba su suke da izini a kan wani kontrolin na tsaron ƙasan nan ba su dai yanzu aikin su ma dai kawai aiki ne na addini ni banda cewa a zo a yi roƙon Allah Allah ya bada damuna mai albarka ko kuma Allah kawo zaman lafiya a gari yanzu kan ma ne kawai ya rage aikin saboda haka yan Allah yan annabi masu irin wannan ɗanyen aiki ya kamata lura da cewa duk abin da ka shuka shi za ka girba don ba su musu ne sun komai ba da magana yusuf ne gyaran waya a raga yamma bauchi najeriya assalamu alaikum sashen hausa na mai Amerika. mai magana hassan muhammad tagalau kuma ɗan auta na mai talakawa na jihar kebbi to allah yana kira ga mai neman kwanan jihar kebbi ana iri uku na samu maɗakin gari da ɗora da annabi da allah hanyar nan da ta hito daga daidai ya zuwa makera to Allah muna bukata a yi hanyar ruwa domin in mana ta kama hanyar nan za ta ta da ta kasalar suna ci mana gidaje don Allah ina roƙo gwamnatin jihar Kebbi ƙarƙashin jagorancin gwamnatin Alik Alaifa Iya ta min ɗakin gari don Allah a yi mana wannan hanya domin tana addabar na gode daga Hassan Muhammad Tafalau don na Kebbi na na Najeriya kuma ɗan hautar mai talakawa. Assalamu alaikum BOA. na liman muhammed malaba joga ina kira ne ga gwamnan jihar gombe alhaji alhaji ibrahim hassan dan gombo da dube mu da idon rahama ya taimaka mana hanyoyin garin bajoga nan guda biyu taimaka ya karita mana su kafin damuna ta ba assalamu alaikum muryar amurka mai magana hamidu buwa dan allah shugaba bujular jamatan ka yi na akuwa nan ji almustafa dan allah bawan allah nan yau shekara goma sha yana shirkin wahala kai mishi ahuwa na zo ne mai magana hamidu kalalabu tuma da latubarin mai da ku ga ibrahim ya baku labarai a takaice. Lahadi, ayarin masu bincike da ayyukan ceto na ƙoƙarin isa can lungunan da ke lardin Sichuan na ƙasar China, inda wata babbar girgizar ƙasa ta hallaka mutane sama da 200 ta kuma raunata wasu dubu goma sha ɗaya. Jami'ai Afghanistan sun ce 'yan sandan ƙasar guda shida sun halaka a wani samaman da 'yan bindiga suka kai a wani wurin zaman 'yan sanda a gabashin ƙasar. a halin da ake ciki kuma kasar china na zargin amurka da aikata leƙen asiri kan amurkawa da nuna bambanci ga mata da tsirarun jinsuna da kuma kasa shawo kan manyan laifukan da ake aikatawa da bindigogi a kasar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ba da sanarwar cewa amurka za ta rubanya yawan tallafin da take baiwa 'yan tawayen siriya to ibrahim to jama'a abin da ya sauka kina a wannan lokaci sai gobe tun da yau ba mu da shirin dare sai gobe da safe karfe 6 da karfe 8 na safin Allah ya kawo muna fatan mu sake bullo muku da shirye-shiryen mu guda biyu na karfe 6 da karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 da karfe 7 kenan agogon mutanen Ghana yanzu a madadin mu a nan sashen wasu dukkan musamman shi Ibrahim da Josel da ta bada umarni da kuma injiniya din mu Greg ne ne ali musamman sakwata nake fatan mun ba ku lafiya sai an jima ko kuma su ce sai tushiya in ji bare-bare This program has come to you from the Voice of America, Washington.